ai wasa ina maza kai ba maza duk mata ne yanzu don Allah da wanda ka nilu zai rifa don Allah wanga da ya kada ka fa ba namiji ne ba ko mace ne ita ma <laughs> wayo Allah sabo sabo shinshina an ga maza makwabci ne ya kada ka ina maza ba maza dun mata ne ba maza dun mata ne ai boba hmm? ba maza wai ba maza ba maza ai ga kanan ka sha ka sa an ga damji eh? ka yi turji bara ga shi nan ka sha ka sa ha wallahi ka sha kawai aka ce kai sabo an doke ka an ce kontana na jijjina maka sabo ko daga nan ko aka ce yaro tashi mu tahi Allahu akbar sabo nawa nawa ne nawa ne sabo na gode maka na jijjina maka sabo sabo na eh wai ba maza ai an ga wallahi <laughs> an maza da aka doke ka aka ce konta sai da sabuwar ke tashi mu tahi wasa ne wasa ne wai wasa ne tashi mu tahi sabo oh, na sabo an ya jinjina muku ko gobe sabo na wa na gode Allahu akbar kace sabo ina kace <laughs> Allah ya kawo kan ya mai lafiya amin wallahi alkali ya bushe alkali ya bushe tsakanin masoraya abdullahi sabo wannan final guda kai guda kai sabuwa ba sabuwa final wallahi sabuwar final ya ci da ibo hasan yake yi yayi kara ya kama sabu abdullahi akan sabu ya ya business center difa na business center difa sabu abdullahi bisa Sabo Abdullahi bisa. Wallahi. Ya kuma ko ha. dan gado. Sabo ba dan wannan duk wani Sabo ba ya yi marayu. Wai wai. hilin kokowa na difa. Shafu ya